ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين lalle a cikin wannan abin da aka ambata daga kissar annabi Ibrahim da makomar masu ta manzanni akwai abin la'akari ga masu ɗaukar izina amma mafi yawansu ba su kasance masu imani ba.